amma bai imani da annabi ba har sai bayan da annabi ya bar duniya sannan mutumin ya furta kalmar shahada wannan mutum ya rabauta da musulunci amma bai rabauta ba da matsayi na sahabantaka haka kuma da a ce mutum zai yi imani da annabi gashi kuma sun yi zamani da annabi yana raye lokacin da annabi ke fadin duniyar nan amma yana wata nahiya daban da inda annabin yake zaune bai taba gamuwa da shi ba bai taba ganin sa ba sai dai sukan ji labarin juna har annabi ya bar duniya ko shi wannan mutumin ya bar duniya ba tare da sun taba gamuwa da annabi ba to shi ma ya rabauta da kasancewarsa musulmi amma ba a kidaya shi cikin waɗanda suka dace da falalar sahabantaka alal misali sarkin habasha na lokacin manzon Allah da ake kira al-ashamatu wato malikul habasha najashi domin Najashi ba suna bane ba kamban sarauta ne ashamatu shine sunansa ya rayuwa da annabi lokaci guda har sahabban annabi lokacin da suka yi hijira ta farko da ta biyu zuwa habasha duk annabi ya tura su suna da labarin juna kuma ya yi imani da annabi amma bai taba ganin annabi ba kaga wannan ba a kira shi suna sahabi tun da bai taba ganin annabi ba dan haka dai a takaicen takaicewa sahabi shine wanda duk ya dace da wannan al'amura guda uku a haɗe da juna gamuwa da annabi imani da annabin a lokacin da aka gamu da shi din sannan kuma mutuwa akan wannan imani din to wannan shi ne sahabi kuma daraja ce da falala da Allah ke bayar da ita kwazo baya sa saka zama sahabi zaɓi ne na Allah Allah ne ya su ya kai su wancan lokaci suka yi zamani da annabi kamar yadda Abdullahi da Mas'ud ke cewa ubangiji ta'ala ya duba zukatan bayi a ƙarshen zamani ya gaba zuciya mafi nagarta da tsafta da kyau a wanke ta tas cike da alkhairi irin zuciyar manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da haka sai Allah ya zaɓe shi ya turo shi don ya zama shi ne shugaban annabawa cikamakin manzanni da shi aka garkame kofar annabta babu wani sabon annabi da zai zo da sabon aiki har ya zuwa tashin kiyama sannan ubangiji ya sake duba zukatan bayi ya ga bayan annabin kuma a dai wannan zamani na ƙarshe babu zukata mafiya tsafta mafiya kyawu mafiya nagarta mafiya haske irin zukatan sahabbai da haka sai ubangiji ta'ala ya kaddaro su kai zamani ɗaya da annabi suna numfashi tare suna taka ƙasa a farfajiya ɗaya lokacin da yake makka da su da kuma bayan ya hijira zuwa madina suka zama makwabtan shi ya zama makwabcinsu su ya aura a gidajen ɗaiɗaikunsu su ma suka auri ‘ya'yansa ya saya a wajensu suka saya a wajen shi ya wuce gaba a matsayin limami a idin karamar sallah da babbar sallah da sallar juma'a da salloli guda biyar na yini su suna mamudinsa a sahun farko na biyu ko na uku sun rabota da jin sautin shi da jin muryarsa sun rabota da yin tozali da shi hada ido da shi sun zauna inuwa ɗaya tare da shi su suka raka shi yakin badar mutum ɗari uku da goma sha suka zo suka tafi uhudu tare da shi mutum dubu ɗaya ko wani abu makamancin haka da su aka bai atar ridwan mutum dubu ɗaya da ɗari hudu su suka taya shi gina katon gwalalo lokacin da sojojin kawance karkashin jagorancin mutan makka suka yi shirin kawo farmaki madina don yi wa madina ta tas suka tuna suka taya annabi yayi katon rami a matsayin ganuwa da za ta iyakance su tsakaninsu da kafirai ba za su iya keto musu hurumin madina ba to kaga waɗannan ai rabo ne domin ubangiji ta'ala ya zaɓe su ya kai su wannan zamani ba dan su suka zaɓa ba sai dan ƙaddarawa ta ubangiji abdullahi dan umar ke cewa zama lokaci ɗaya tare da annabi kana mai imani da shi khairu min ad-dunya wa ma fiha ya fi duniya da abin da ke cikin alkhairi da haka dai malam kabiru a takaice wannan shine sahabi ko ma'anar sahabi a harshen larabci da kuma yare na shari'ar musulunci madalla to ana gafta malam watakila da yake du bayan naka nan da kai babu aya da ka jawo akan wannan matsala ta sahabbai ban sani ba ko a cikin alkur'ani Allah subhanahu wataala ya yi magana game da sahabban nan na annabi sallallahu alaihi wasallam ko shakka babu ubangiji subhanahu wataala ya yi bayanin sahabbai ta hanyar siffofinsu ba ta hanyar sunayensu ba a cikin alkur'ani mai girma mutum ɗaya ne kawai aka bayyana sunansa shine zaid ibn haritha a cikin suratul azab da Allah ce falamma qada zaidun minha wa taran zawwajnakaha لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا amma sauran sahabbai an ambace su ne ta fuskar siffar su a jumlacen su gaba daya kuma ta salon zance daban-daban ko dai a ambace su da sunan imani wanda duk lokacin da aya ta sauka tana magana mummunai to fa a lokacin ba wani mummuni a ban kasa sai su babu ni ba kai <laughs> babu mutanen Saudiyyar yau babu mutanen Amerikan yau sai dai waɗannan sahabbai da suka yi imani da annabi kalmar imani takan gaskatu ne a kansu kafin kowa a ban kasa wani lokacin a ambace su da lakabi ko kambe kamar a ce almuhajirun kaga wannan wani kaso ne cikin sahabban ko a ce al'ansar waɗanda suke mutan madina kaga su ma wannan wani kaso ne sunaye ne da shari'a lambar girma ce da ubangiji ta'ala ya baiwa waɗanda suka hijira daga garurukansu zuwa madina ya ce musu almuhajirun kuma lakabi ne da lambar girma da allah ya ba su su waɗanda suka karbi baƙuncin annabi da sahabbai a madina ake kiransu da suna al'ansar bari mu buga misali da ayoyin dan ba za mu iya kawo su gaba ɗaya ba alal misali idan ka ɗauki suratul anfal wadda ita ce sura ta takwas idan ban yi kuskuren lissafi ba in ka faro kirge daga sama a aya ta 62 ubangiji ta'ala na cewa annabinsa sallallahu alaihi wasallam wa in yuridu an yakhda'uka fa inna hasbaka Allah huwa alladhi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم أبين دون آياتك فدا وإن يريدوا أن يخدعوك idan kafirai sun so su yaudare ka kafiran makka ko kuma kirista da yahudu su yaudare ka fa inna hasbaka Allah to ubangiji ta'ala ya ishe ka zai kare ka daga sharrin su da makircin su da kullakullan su sai kuma yace huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin shi Allah ta'ala shine ya karfafe ka da nasararsa taimakon sa sannan kuma shine ya karfafe ka da mummunai <laughs> wato Allah ya karfafe annabi da abu biyu abu na farko taimakon sa da agajin sa abu na biyu mummunai kaga a lokacin babu wani mummuni a ban sai su sahabbai waɗannan mummune sai Allah wa allafa baina qulubihim Allah ya haɗa tsakanin zukatansu bambancin yare da bambancin kabila bai musu tasiri ba sun dunkule sun zama al'umma ɗaya suna tunani iri ɗaya da manufa ɗaya. law anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim to baka isa baka hada tsakanin zukatansu Allah ne ya tattaro maka kansu daga gidaje daban-daban kabilu daban-daban garurruka daban-daban wancan bakwareshen dangi wancan dan al'aus wancan dan al-khazraj wancan juhani wancan sa'adi wancan al-ghifari haka ubangiji ta ala ya tattara suri guda suka daga tutar musulunci suka taimaki annabi sallallahu alaihi wasallam hmm. a cikin sura idan ka kasa zaton kusa da karshe Allah ya jumlace su yace wallazina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا لهم مغفرة ورزق كريم وتكنا آية تسبع عند هدو دبدا كرشي والذين آمنوا وهاجروا للي ودن سكي إيماني سكي هجرة وجاهدوا في سبيل الله سكي جهادي دنيا لكلمة الله أبن كسا wallazina awaw wa nasaru da kuma waɗanda suka karbi bakuncin annabi da sauran wanda suka yi hijira garin su wato mutan Madina kenan sai Allah ce ulaika humul mu'minuna haqqan waɗannan su ne mummune da gaske anan Allah bai takaita ba ya ce su ne mummune sai da ya ce da gaske dan ka ɗauka cewa abin fa shakka ba ta shiga cikinsa ko kwanto baya kwankwasa kofarsa lahum maghfiratun wa rizqun karim wato suna da gafara suna da arziki mai girma Allah ya gafarta musu zunubai da suka yi sannan ubangiji ta ala ya musu tanadin arziki mai girma da arziki mai girma kuma shine aljanna da abin da ke cikin ta idan ka shiga cikin suratu tauba wanda ita ce sura ta tara a aya ta ɗari cif a cikin surar ubangiji ta ala ya ambaci da sahabbai da waɗannan kambe guda biyu almuhajirun wal ansar Allah ya ce was na awwalun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 ko daga waɗansu garuruka zuwa madina irin su sayyidina abubakar da umar da usman irin su sayyidina aliyu bin abi talib da sauran ire-irensu sannan wal ansar da kuma al ansar wato mutan madina irin su sa'ad bin rabi irin su sa'ad bin ubada irin su sa'ad bin mu'az da sauran zaratan sahabbai mutan madina wallazina taba'uhum bi ihsan da waɗanda suka bi bayan waɗannan a tarihance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 wa adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar ubangiji ya musu ya musu tanadin aljanna da koramu ke gudana karkashin gine ta khalidina fiha abadan suna masu dawwama a cikin aljannan nan har abada zalikal fawzul azim wannan shine rabo wanda yake mai girma wato malaman tafsiri suka ce da almuhajiruna da al'ansar kai tsaye Allah ya saukar da yadda a gare su don siffarsa ta imani da hijira don siffansu ta kasance wasu al'ansar hmm. amma sauran mutanen da suka zo baya a tarihi ba za su shiga karkashin radiyallahu anhum wa radu anhu ba a ce su ma an yadda da su Allah ya yarda su sun yarda da shi a'a har sai in sun bi bayan waɗancan da kyautatawa tunda Allah ce wallazi nattaba'uhum bi ihsanin sannan ce radiyallahu anhum wa radu an wa a'adda lahum jannatin tajri tahta al-anhar khalidina fiha abada zuwa ƙarshe kila misalin da zan baka na ƙarshe shine waɗansu ayoyi guda biyu da suke bin juna ina jin aya ta takwas ce da aya ta tara a cikin suratul hashri wadda ita ce sura ta hamsin da tara a ƙididdigar ayoyin alkur'ani idan ka faro kirgi daga sama da ubangiji ta ala ke magana akan dukiyar fai dukiyar alfai'u ita ce dukiyar da annabi sallallahu alaihi wasallama ya same ta ba tare da an zubar da jini ba tsakanin shi da kafirai Allah ya tantance cikin waɗanda za a baiwa a cikin lissafin waɗanda za a baiwa ne sai Allah ya ce lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun za a bayar da ita lil fuqara'il muhajirin ga fakirai cikin almuhajirun talakawan da suka yi hijira daga garurukan su zuwa Madina alladhina ukhriju min diyarihim waɗanda aka kore su daga gidaddajin su daga garurukan su wa amwalihim aka kwace dukiyoyin su mutumin da yake da babban jari yake da katon kanti yake da hannun jari da kadarori masu yawa ya koma madina bashi da ko titiriti yana kwana a masallaci yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana sun yi haka dan kawai suna neman yadda ta ubangiji suna neman falalarsa suna neman yaddarsa wa yansuruna Allah wa rasula sun tsaya kai da fata sai sun taimaki addinin Allah sai sun taimaki manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam da Allah ya ambace su haka sai ba su sifa yace ulaika humus sadiquna waɗannan su ne masu gaskiya wato idan ka kalli dirin kalmomin da ke cikin ƙarshen ayar waɗanda aka kulle ayar da su kai ka ce ba wani mai gaskiya a duniya sai su ko kuma in ce da kai kai ka ce babu wanda ya fi cancantar kalmar gaskiya ta gaskata a kan shi irinsu don Allah ce ula'ika homus sadiquna kaga lafazin ula'ika mubtada ne as-sadiquna shine khabar dinsa jumla ismiya ce wannan kadai ya isa ya bayar da gamsashiyar ma'ana amma sai aka kawo abin da ke kira damirul fasli fa fusila bihi bainal mubtada wal khabar humus sadiqun dan takaice siffar gaskiya a kansu ko kuma kamalar gaskiya ba wani mutum baitin annabi a cikin wannan al'umma da ya cancanci a ce masa mai gaskiya irin su su sahabbai su almuhajirun ah. ba wanda ya cancanta baitin annabi da ya cancanta a ce masa mai gaskiya irin su in mutum ɗari sun cancanta a ce musu masu gaskiya to sahabbai su ne number one duk wanda ba su ba sai da ya zama na biyu ko na uku ko na hudu ko na biyar ko ya zama na karshe. sai a aya ta gaba Allah ce wallazina tabawwa'u ad wal iman min qablihim allazina tabawwa'u ad-dar waɗanda ko suka riki Madina dan ita ce ake kira addar din a matsayin wurin zama wal iman suka kudurci imani a cikin zukatan su kamar yadda malam suke cewa tabawwa'u ad-dara wa ataqadul iman fi qulubihim waɗanda ga imani ga kuma zaman Madina falalar ce guda biyu falalar imani kadai za ta kai mutum aljanna ballantana falalar gashi da siffar imani kuma yana cikin Madina kuma a cikin madina yana tare da manzon Allah ai ba rabo irin wannan min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim suna kaunar duk wanda ya hijira zuwa garinsu. su duk wanda ya hijira daga wani gari ya zo garin su suna kaunar shi matukar imani ya kawo shi suka rike shi hannu biyu su mutunta shi su darajar shi wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu ba sa samun wani kunci ko damuwa a cikin zukatansu dangane da abin da aka baiwa 'yan uwansu mummunai usiru da ala anfusihim bugu da ƙari ma sukan fifita mai hijira din akan bukatunsu su yan gari wannan wani abin da mutan Madina suka yi fice da shi kenan shine yu al-isar fifita bukatar ka ka fifita wani da wannan bukatar kana jin kishirwa wani na jin kishirwa ka gwammace gare sha a madadin kai ka sha kana jin yunwa <laughs> wani na jin yunwa ka gwammace gare shi ya ci abinci a madadin kai ka ci al-isar kenan sun fifita duk wanda ya zo garin su akan kansu shine wa yusruna ala anfusihim walau kana bihim khasasa ko da suna da bukata kan abin sai Allah ce wa man yuka shuha nafsihi waɗanda wanda duk aka tsare shi daga ruwa zuciyarsa ya zanto baya da ruwa baya da hadama baya da zalama fa ulaika humul muflihun irin waɗannan su ne masu rabauta gobe kiyama al-muhajirun an ce as-sadiqun al-ansar an ce al-muflihun kaga ai dukkan as-sadiq dan aljanna ne haka dukkan al-muflih dan aljanna ne na daga cikin siffar mutanen Madina al-falah sune al-muflihun kuma as-sidq din amma aka zaba a siffanta su da wancan kalma kamar yadda na daga cikin siffar mutanen makka su as sadiqun ne al muflihun ne amma aka zaba a basu kalmar as-sadiquna kowanne ɗaya yana da siffar da dan uwansa yake da ita illa iyaka dan bambance su da juna wannan aka ce masa al-muflihun waɗannan aka ce as-sadiqun akwai wani hadisi cikin sahih bukhari <laughs> wanda yake nuna maka yadda mutanen madina cikin sahabbai suke fifita wani akan su. annabi sallallahu alaihi wasallam ya bako kuma ya dace a lokacin bayan sallar isha'i ne sai annabi ya tura gidansa a tambayi matansa ko akwai abinci suka ce babu abinci sai kalli sahabbai ya ce a yau wa zai karbi bakon annabi ya ɗauke wa annabi nauyin sai wani sahabi ya ce gani cikin mutan madina ya tafi da wannan bawan Allah gidansa ya shiga gida ya kira matar sai ce ke akwai abinci ko a gidan nan ta ce wallahi babu wanda za a ci sai abincin yara sai ce yi masa dabara su yi barci ta yawa yaran dabara suka yi barci aka ɗauko abincin kwano ɗaya aka kawo baki ya ce to kashe fitila ya ɗauka kamar mu ma muna ci tunda cikin duhu ne kila akwai fitila a kunne zai ɗauka tare ake ci ko kuma sun ware nasu suna ci a gefe da sai kashe fitila kawai suna motsi da musum musum da baka kamar suna cin abinci dan shi bako din ya sake ya ɗabi girki yadda yake so eh. ya sake kuma ya ci abincinsa su ko ba su ci komai ba suka kwana da yunwa suka dangana suka haƙura don girmama baƙon manzan Allah da aka wayi gari da safe sai Allah ya saukar da wannan aya wa yu'thiruna ala anfusihim walauka kana bihim khasafa wa man yuka shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun sai manzo Allah yake cewa ubangiji yayi mamaki dangane da waɗansu magidanta guda biyu miji da matarsa da suka fifita baƙon manzo Allah akan bukatarsu su Allah madaukakin sarki yayi mamakin su idan aka ce mamaki sifa ne cikin sufofin ubangiji wanda ta dace da kamalarsa ba mamaki irin na dan adam ba hmm. domin dukkan sifa ta Allah ba ku ce ne a tsakanin shi da halittu don shi ta Allah laysa kamithlihi shay wa huwa samiul basir barin cike maka ayar da aka ambaci almuhajirun da ansar sai aka ce wallazina ja'u min ba'dihim waɗanda ku suka zo bayan su yaquluna rabbana ghfir lana zaka suna cewa ya ubangiji kai mana gafara duk mutum na gari da zo bayan sahabbai tun daga tabi'ai da tabi'u tabi'ina da tabi'u tabi'i tabi'i tabi'i tabi'ina har ya zuwa mu nan da wanda za zo bayan mu in dai mutum ne na gari to ga abin da zai rinka cewa ya kolo da zaka suna cewa rabbana ghfir lana ya ubangiji kai mana gafara wal ikhwani alladhina sabaquna bil iman ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان kai mana gafara ka yafe mana zanubanmu da kuma waɗanda suka riga mu da imani cikin yan uwanmu kaga nan wanda suka riga kowa imani su ne sahabbai da haka su ne addu'a za ta fara shafa wala ta taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya ubangiji kar ka sanya wani kulli a cikin zukatanmu game da dukkan wani mummuni rabbana innaka ra'ufur rahim mummunin da mummunin yanzu mummunin lokacin annabi mummunin da ya biyo bayan lokacin annabi kar ka sanya wani kulli a cikin zukatanmu kiyayya hasada nun kufarci a cikin zukatanmu game da dukkan wani mummuni wanda muka sani da wanda bamu sani ba wannan ita ce sufar dukkan mummunin da ya biyo bayan sahabbai haka ke faɗa a cikin addu'arsa ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم Tuka ga wannan so ne matsayin sahabbai karkashin waɗannan ayoyi ya rage wani abu guda ɗaya mai muhimmanci shin sahabbai ma'asumai ne ta yadda ba sa laifi sahabbai ba ma'asumai bane ba sahabbai adalai ne akwai bambanci tsakanin adali da ko ma'asumi ma'asumi shine wanda baya laifi gaba daya tsararre kararre ka kamar annabi sallallahu alaihi wasallam ai ma'asumi ne amma sahabbai ko adalai ne adalai shine dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi yana da kuskure amma baya dawoma akan kuskure din yana da laifi amma ubangiji ta ala na iya alsta shi da tuba ko kuma Allah ya azurta shi da rinjayen aikin alkhairin da har zai rinjaye wancan laifin nashi sai ya zanto yawan aikin alkhairin ya sa an yafe masa kuskuren da ya zama kaɗan tunda Allah ya ce innal hasanati yuzhibna sayyi'at zalika zikra lizakirin ai jerin gwanan ayyuka na gari suna tafiyar da munanan ayyuka su shafe su su tankaɗe su su watsar da su gefe guda da haka dukkan mutumin da yake da rinjayen aikin alkhairi shine ake kira da suna adali ba yau ana nufin adali wanda baya laifi ba to kaga kenan laifukan da sahabbai suka yi a lokacin annabi sun kasu gida-gida ko dai sahabin da ya yi laifi an tsayar masa da haddi yau annabi ya nasanta cikin hadisin bukhari duk wanda aka yi wa haddi alhudud wannan haddin yakan zama ya kankare zunubin da wannan mutum yayi kamar gamidiyya da ta yi zina aka jefe ta ai da annabi yazo zai mata sallah Umar dan Khattab ke cewa ya za'i mata sallah bayan ta zina manzo Allah ke cewa laqad tabat tawbatan law qusimat ala 70 min ahli al-madinati lawasi'atuhum ta yi tuban daga za a rabawa mutum saba'in cikin mutan madina da ta ishe su ita kadai to kaga ai tuba nan ta haddin tuban kadai ta isa cikin kare zanubin ballantana kuma ga me ga haddi abin sa muka ce tuba tana kan kare zanubi dan Allah ce asa rabbukum an yukaffira ankum sayi'atikum bayan ya ce tubu ila Allah tawbatan nasuha wato ku tuba zuwa ga Allah tabbatacce tuba wadda ba kome sai yace a asara bukum an yukaffira ankum sayi'atikum Allah zai kankare muku ku mana idan kun tuba din to balantana kuma gashi an yi wa mutum haddi an yi masa horo da ukuba kan laifin kaga wannan horon da ukubar ta tafiyar da laifin sannan kuma ubangiji ta'ala ya sa annabi ya rokawa sahabbai din gafara ya ce fa'alam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dhanbik wal mu'minin wal mu'minat wallahu ya'lamu mutakallabakum wa maswaakum wato ka sani ba abin bauta bisa ka cancanta sai Allah sannan kuma ka roƙi gafarar zunubanka sannan ka roƙi gafara ga dukkan mummunai mazan su da mata Allah ba zai cewa ba annabi roƙa mummunai maza da mata gafara annabi ki sannan Allah ba zai sa annabi yayi ba sannan yake ansawa lalle ni na yi imani annabi yayi wa sahabbai istighfari wallahi tallahi yayi tunda Allah ya umarce shi kuma na san baya saba umarnin Allah hmm. kuma lalle ne na yi imani Allah madaukakin sarki yana karba addu'ar annabi sallallahu alaihi wasallam musamman wanda ya sa shi ce ka roƙe ni in yi dan shi yace yayi istighfar sannan kuma bugu da ƙari Allah ya nassanta da kansa cikin suratul tauba wanda sura ce madaniya ba a shafe ta ba ya nuna ya karɓi tuban su sahabbai din laqad taba Allahu ala nabi wal muhajirin wal ansar alladhina tabauhu fi sa'ati al-usra min ba'di ma kada yaziku qulubu fariqin minhum sun mata ba alaihim inna hu bihim ra'ufur rahim hakika Allah ya karbi tuban annabi ya karbi tuban almuhajirun ya karbi tuban al'ansar wato waɗanda suka bi shi a lokacin da ake cikin tsanani suka raka shi zuwa yakin tabuk kenan kaga nan Allah ya ce taba ya riga ya karbi tuban su to kaga anan gurin da sun yi laifi dai Allah madaukakin sarki ya ba da labarin ya karbi tuban su da haka kenan babu wani tashin tashin na cewa wani sahabi yayi kaza wani sahabi yayi kaza matukar ya tabbata a matsayin sa na sahabi Allah ya ce ya yafe masa sannan wani abu na gaba mai muhimmanci shine shin sahabbai matsayin su daya amsa sahabbai ba matsayin su daya ba wani ya fi wani daraja cikin sahabbai domin akwai wanda yake um, falan ɗaya yake ci shi sahabi ne kadai akwai wanda yake gashi sahabi gashi kuma na cikin ahlul baiti wato na cikin irin manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yana cikin dangantaka ta gida na manzo sallallahu alaihi wasallama hmm. idan ka dauki Abubakar Siddiq sahabi ne idan ka dauki Umar dan Khattab sahabi ne idan ka dauki Abdullahi dan Abbas sahabi ne idan ka dauki Ali bin Abi Talib sahabi ne to amma kaga Umar dan Khattab da abubakar siddiq dukkanin su sahabbai ne kuma wannan kan su ne khairatu sahaba sun fi kowa falla cikin sahabbai saboda su suka fi kowa kusanci da manzo sallallahu alaihi wasallama ma'ana a cikin waɗanda suka yi imani da shi da haka ma suka zanto halifofinsa masu bi masa a jere bayan annabi sallallahu alaihi wanda ya zama shugaban musulmi shine abubakar bayan abubakar wanda ya zama shugaban musulmi shine umar dan khattab to a nan gurin kaga wannan babban masahi ne dukkan sahabin da ba abubakar ba umar ba to yana bayan abubakar da umar ta fuskar daraja sannan kuma daga nan sai ali bin abi talib abin nan usman dan affan wanda manzo Allah ke cewa mala'iku kansu suna jin kunyarsa daga nan sai aliyu ibn abi talib duk cikin sahabbai guda uku nan ne kadai suka tsara ali bin abi talib falala amma ban da su dukkan wani sahabi yana bayan matsayin aliyu bin abi talib sannan Ali bin Abi Talib ka yana cin gashi biyu sannan gashi sahabi gashi kuma yana cikin zuriyar gidan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a takaice da ana ina so in ce da kai sahabban nan guda hudu sune khulafa'ur rashidun Abubakar Umar da Uthman da Ali falalarsu ta sauran idan ka karo ragowar shida ka hada da su waɗanda za su zama cikin al'asharatul mubashsharuna bil janna goma da aka ba bishara da aljanna to sun dar kowane sahabi falla kenan sa'ad bin abi waqqas abdurrahman bin awf talha bin ubaidillah az-zubair bin al-awwam har zuwa karshen su to daga nan gurin kuma kaga almuhajirun falalarsa ta fita al-ansar domin dukkan wanda yake almuhajir falalarsa ta fita wanda yake al-ansar kamar yadda nasoshi na alqur'ani suka nuna haka har manzan na qur'ani suka nuna duk inda aka ambace su kan fara ambatan almajirun suna al-ansar sannan manzo Allah da kansa yake cewa hijira hijratu lakuntum ra'an min al'ansar. ansar ba dan hijira ba da falala da ke cikin ta da na zabi in zama dan Madina a madadin mai hijira amma ba zan yadda ba in yi sake da ladan hijira <laughs> in ji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sannan kuma ga waɗanda suka je yakin badar kaga ai su ta ɗara waɗanda su basu samu daman wannan zuwa ba sannan kuma duk wanda ya ciyar da dukiyarsa ya yi yaƙi kafin a ce an buɗe makka baya daidai da wanda ya ce da dukiyar sa ya yaki bayan an bude maka domin kafin an bude maka addinin yana da tsauri yana da wahalar bi saboda kalubalen da ke fuskantar musulmi sai wanda ya jure ne ke iya amma bayan an bude maka to al'amura sun yi sauki mutane suna shiga addinin Allah kungiya kungiya jama'a jama'a ba wahala sosai shi yasa Allah ce la yastawi minkum man anfaqa min qabl al-fath wa qatal ulaika a'azzamu darajatan min alladhina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullum wa'ada Allahul husna wallahu bima ta'maluna waɗanda suka ce da dukiya suka yi yaƙi kafin a buɗe makka ba sa daidai da waɗanda suka ciyar suka yi yaƙi bayan an buɗe makka sai Allah ce su waɗancan na daɗin su ne suka fi girman lada su ne suka fi matsayi sama da waɗannan na biyun sai ce amma kullum wa'adallahu husna dukkanin su dai yan aljanna ne domin alhusna na da kan aljanna tunda Allah ce dallazina ahsana husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhahum qatrun wala dhilla da haka dai a takaicin takaicin malam kabiru waɗannan ayoyi da na kawo maka wallahi misali ne ba su kaɗai mai ayoyin da suke magana akan sabai kaga akwai muhammadu rasulullah wala jana ma huwa wa al kufari ba mu samu daman kawo ta ba ballantana sharhinta kaga akwai jerarun ayoyi a cikin suratul anfal wanda suke nuna matsayin sahabbai wanda musa adon kawo su ba ballantana sharhin su da ayoyi daban-daban a cikin alkur'ani a wurare daban-daban cikin suratul ali imran su a cikin suratul bakara wanda da a ce lokacin zai isa da mun kawo su mai sharhin su da haka dai babu rabo baicin imani irin ka zama sahabi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama matsayi ne babba kuɗi ba sa sayan su yawan ibada baya kai kashi zabi ne na Allah yadda aka yi bishara da zuwan annabi cikin attaura da linjila haka aka yi bishara da cewa kuma sahabbai za su zo tare da shi a cikin attaura da linjila suratul a'raf ta yi bayani cewa dangane da annabi yajidunahu maktuban indahum fit tawrati wal injili ya'muruhum bil ma'ruf wa yanhahum anil munkar wa yuhillu lahum at-tayyibat wa yuharrimu alaihim al-khaba'ith wa an anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim wannan sufofin annabi kenan cikin at da injila sahabbai ma kuma sai aka ce muhammadur rasulullah walladina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujadan yabtaguna fadlan min allahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min athari sujud sai Allah ce zalika masalhum fit tawrat wannan ita ce siffar su a cikin attaura wa masaluhum fil injili ita ce kuma siffar su a cikin linjila ma'ana an bada bayanin siffar su a cikin attaura da linjila irin yadda aka yi bushara da zuwan annabi cikin attaura da linjila ai babu matsayin da ya kai wannan da haka taɓewa ne hasara ce ci bayan kwakwalwa ne ya zanto mutanen da suke da wannan matsayi mu na musu ko mu karanta ladabi tare da su ya zama wajibi mu girmama su dan bangare ne na girmama annabi din mu ga mutuncin su dan bangare ne na ganin mutuncin annabi sallallahu alaihi wasallam mu darjanta su dan wani sashi ne na darjanta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam mai sauraro daidai wannan lokaci muna da yan mintuna wanda ba su fi goma sha uku ba watakila kun so na tsaye da malam ko kuma in ce za ku so daman kuna Allah Allah kada na tsaye da shi saboda yanayin yadda malam ya ɗauko bayaninsa. za mu buɗe hanyoyin wayanmu domin ku samu damar haɗuwa da malam domin yi tambaya daidai kan abin da malam ya yi jawabi a kan layukanmu na shida shida tara shida biyu tara da kuma layin shida shida shida tara tara uku wannan magana akan sahabbai za mu ɗora a mako na gaba tare da gwani ibrahim abubakar ramadan wanda aka sani da shak ibrahim abubakar ramadan wato babban limami na masallacin juma'a na sharaɗa kuma principal na makarantar shek ramadan tahfiz secondary school wadda take tudun nufawa a nan kano da haka muna fatan tambayoyin ku za su kasance akan abin da malam ya jawabi assalamu alaikum assalamu alaikum wa alaikum salam wake kallai muhammad umar gammaja to ga malam yau ina yin alam barka da jiya ina amsa wani allah ta da alkhairi allahumma allah ta da lafiya allahumma malam tambaya ta nan ita ce ya ga da Allah mu jajirce mu ma mu rika yin koyi da sahabbai din nan dari bisa dari da fata Allah mai da mu gida lafiya Allahumma amin Allah ka tambaya Muhammad yadda za mu yi koyi da su shine na farko karanta tarihin su inda ba za mu iya zama irin su ba gaskiya ne na farko karanta tarihin su hmm. kuma karanta tarihin su yana da salo biyu dan karanta tarihin annabi a fakaice kamar kana karanta tarihin sahabbansa ne tunda kowane gwarzo da ya rayu a duniya ya rayu ne a tsakankanin mutane ya cakudu tsakanin masoya da makiya haka annabi ya rayu ga ga Abu Jahal ga ga Abu Lahab ga Annabi bin Al-Haris sannan gefe ɗaya ga Abubakar ga Umar ga Usman ga Ali ga Sa'ad bin Abi Waqqas da sauransu kaga duk lokacin da kake karanta rayuwar annabi za ka karanta tarihin gwagwarmayarsa tsakanin shi da makiya za ka karanta kuma irin gudunmawar da masoyansa suka bashi suka raka shi ya koki kamar da na ambaci da su a nan bangare ne na karanta tarihinsu. da ka karanta yakin badar zaka so su kai fice a yakin badar haka in ka karanta yakin uhud haka sauran yaki yaki ɗaya kenan akwai littattafai da aka wallafa don tarihin sahabbai waɗanda suke kunshe da bayanai na rayuwar sahabban da bayyana imanin su ayyukan su jihadin su ilimin su ciyarwar su da sauran abubuwa da suka yi zamantakewar su ta iyali to karanta tarihin su da bibita tataccen tarihin nasu wannan na baiwa mutum damar yadda zai koyi da su kuma wannan din ma yana ƙara haɓaka imanin mutum don ya ga irin abin da suka yi na kirki yana kokarin koyi da su salamu alaikum salamu alaikum amin san Allah ya tabbata a gare ku amin malam kabiru barka ne Allah gafarta malam ina gajiya wace kan kallaye kai babban malami barka da zuwa ina amsawa yawa ne magana garkuwar malam ibrahim shekaru ne to masha Allah yawa a karamin na'am ni ne tambaya ta kusan dai kan malam kabiru ne an ce man gana ana falai ruwa domin duk sanda muka muka ce malam kabiru barka ne zai ce dan jarida ne dan jarida ma kabiru kenan sannan kuma a karo makan nau ta hmm. akwai kuma wata abin nan wani misali da kake yawan bayarwa ka ce mutanen da farashin su yana kan gobe to wannan farashin da yake kan gobe ne nake so malam da dan yi mun bayani ya ai bai da alaka da abin da muka magana don mun yi magana ne a a kai hakuri da Allah kaga dai ya kamata bari tsora akan gaskiya na ji dadin akan wannan magana sabai da kai da magana annabi to Allah saka maka da kai bisa kan waye ma malam Jafar Mahmud Adam ba sai yanzu saboda yau musamman ma a cikin gari zaka ga ana ta fatincin ta akan dai wasu abubuwa dai wallahi amma yanzu Allah ya ta kowa ya gamsu ne malam Adam a matsayin ka na garkuwar malam ina gobe gobe idan ka zo masallacin juma'an za zaka gani kuma zan baka dama in an samu ka wannan tambayar eh. kai tsaye ba ta hanyar malam Kabiru ba a <laughs> tsara fatan nau <laughs> alo magana ta ba eh. alo mm. malam ya kamata kwanaki wannan matsalar jinjin naka masallaci da ake akan za a samu naira dubu ɗari uku mm. watakila <laughs> malam bala mutum ne baya na gaba salamu alaikum tunda da na bashi damar ya ganna gobe gaskiya ne eh. hello na'am salamu alaikum a malam kabiru kana magana ne da awali so gaba to alhaji awal ga malam a malam barka da zuwa malam awal kana lafiya lafiya lau malam a ah, abin da nake so in tambaya hmm. a ah, malam idan ka duba matakalar da ake ciki ta harkokin rayuwa gaba ɗaya yanzu malam hmm. kuma ka yi maganganu da tsarin rayuwa irin na sahabbai na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ke yi a da cikewa manzo da kuma tsawara junan su da cikewa junan su Allah ga fita malam a tsarin mu da kake gani na kai da zamantakewa mu ne yanzu na rayuwa akwai wata hanyoyi da za mutane su yi su rika yin kokari don su koyi da wancan rayuwa da aka yi kuma a tambaya ta ji a gurguje manzo sallallahu alaihi wasallam ya zauna kuma mutumin da ya mafarki ya ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam gaskiya ne sun a cikin sahabban manzon Allah wanda suka zauna da gaban da manzo sallallahu alaihi wasallam a alaga ta malam akwai a wata aya ko hadisi hello ina jin ka akwai wata aya ko hadisi da ta nuna cewa mutum zai iya karantawa in zai kanta zai mafarki da manzo sallallahu alaihi wasallam har ya tashi ya kai shi amma ce magana da shi assalamu alaikum Allah mai da kai da lafiya awwal sai da bakin wasu gode kwarai a daukan salo na rayuwar sahaban annabi sallallahu alaihi wasallam musamman waɗanda kowa ya san cewa babban malamin su shine annabi shi ya ba su tarbiyya mm. sun tuntube ya tayar da su su yi kurakurai ya gyara musu kurakuran su su faɗi magana da ba ta daidai ba ya ce ga yadda ake faɗa har sunaye ya canja waɗansu waɗanda suka keto rayuwa ta jahiliya da waɗansu sunayen da iyayensu suka sa musu wanda bai dace da musulunci ba annabi ya rinka canja musu dan ba wanda ya kai annabi yin nasiha wa al'umma abu zarri ke cewa babu tsuntsu da zai kada fukafukansa a sararin samaniya ya zanto akwai alkhairi cikin hakan face sai annabi ya labarta mana alkhairin ko kuma ya labarta mana ilimi game da shi to da haka ko ba babu daukan salon rayuwa irin tasu wannan zai taimaka wajen gyara kurakuran mu da dama da muke yi a zamantakewar mu ko a harkar kasuwar mu ko a zamantakewa ko a zama na makwabtaka da sauran al'amura wanda wannan kuma shine babban gacce da zai fitar da mu daga cikin halin da muke ciki maganar mafarkin annabawa eh maganar mafarkin annabawa gaske ne wahayi ne ma su mafarkin annabawa amma wani wanda ba annabi ba wato mafarkinsa baya zama wahayi sai dai kuma annabi ya nuna a cikin hadisi dukkan mutumin da ya mafarkin ya ganne to hakika ne ya gani dan shedan baya iya satar kamata me ake nufi da wannan ana nufin inda zaka ga wani mutum a cikin mafarki ya ce maka ni ne annabi sannan kuma kai dama ka san siffofin annabi da aka bayanin su a cikin littattafai sahihan littattafai kaga wannan wanda ya ce ni annabin yana da dukkan siffofin da aka bayyana na annabi waɗanda suka iya bayyana a gare ka na farko dai tsaka tsakiya ba dogo ba ba gajere ba sannan fari wanda farin sa yake da sirkin jaji jaja sannan kuma wanda yake da cikakken saje da gemu sallallahu alaihi wasallam sannan kuma gashi da wushirya gashi kyakkyawa da sauransu duk da siffofin da aka yi bayani siffofin hali da siffofi na jiki na halitta yana tare da su irin na annabi ya ce ne ne annabi to ko shakka babu annabi ka gani wannan ba karamin rabo ba ne ba a gare ka don shaidan ba isa bai saci kamannin annabi amma idan ka ga wani a cikin mafarki ce ni ne annabi sai ka ga mutumin gajere baya da tsawo to wannan ƙarya yake ba annabi bane ba shi ko ka ganshi dogo tsawon da ya wuce misali eh. ko ka ganshi bakin fata ba balarabe ba ko ka ganshi fuskar sa babu gashi ko daya babu saje babu yemu to ko shaka babu annabi bane hmm. ko bakin sa babu shirya to wannan ba annabi bane ba ko ka ganshi da wani abu a hannunsa kace ba ne ce naki kaga ya ruwa eh. annabi ko baya ruwa <laughs> to anan gurin annabi bai ce ba shi dan baya mun ƙarya abinda yace dan baya satar kamata wato shedan bai isa ba shiga irin ta annabi yadda aka santa a cikin littattafan sira da tarihi mm. ya fito ya ce shine annabin lalle duk wanda ka gani da siffofin annabin a cikin mafarki ya ce shine annabi to gaske ne amma idan kaga siffofin sun saba to ƙarya ce ba annabin bane ba to kenan wannan ya zama dama annabi bai ce shedan baya mun ƙarya ba cewa shedan baya iya daukan kamar nuna eh. mai saurare a daidai wannan lokaci muka kawo ƙarshen wannan shiri na wato mambarin malamai sai kuma wani makon Allah ya kai mu za mu kasance tare da malam ibrahim abubakar ramadan wato bani wanda shi ma zai zo mana matashiya daga inda malam ya tsaya insha Allah Allah ubangiji ya kai mu kafin wannan lokaci mai sauraro a cikin irin sabbin shirye-shiryen da wannan gida yake kawo muku akwai wani sabon shiri da zai fara zuwa muku daga nan sashen addinin musulunci wanda aka yi lakabi da suna al-azkar a inda za mu fara koyar da zikirori wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yake tun daga safiya har zuwa rana ta faɗi a duk ranar juma'a wato kamar gobe kenan a inda daga bisani za mu buɗe hanyoyin wayan mu masu saurare su bugo mana su maimaita mana wannan zikirin da muka koyar irin yadda aka ce annabi sallallahu alaihi wasallama yake yi inda daga baya kuma wanda duk ya kawo shi daidai zai karbi wata gwaggwabar kyauta insha Allah don tunima har masu bada da cutukan nan sun fara kawo mana don neman karin bayani to za a iya amfani don lamba ta sifili takwas sifili uku bakwai sifili biyar sifili uku sifili tara kar ku manta da sunan shirin al'adka wato zikironi da annabi sallallahu alaihi wasallama yake aikatawa a madadin malam ja'far mahmud adam makallahu ina sake sallama a gare ka assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh to malam kabiru da dukkan sauran masu saurare ina mana fatan alkhairi sai kuma lokaci na gaba idan Allah ya hada mu da madadin hukumar gudanarwa ga kashin jagorancin Umar Dutsen Muhammad da jagoran wannan shiri Umar Sa'id wada sunana Kabiru Abdullahi Umar Zakar Yusuf ne ya hadan da ku da injiniya mu shine injiniya Bashir Gumel nake cewa